17 ga watan agustan shekara 2018 za a fara fafatawa a gasar La Liga na kasar Spain na shekara ta 2018 zuwa 2019 a matakin wasan makon farko a yau da misalin karfe bakwai da kwata agogon najeriya nijar kamar da kasar chadi kungiyar kwallon kafa ta jeru da za su karku bakuncin kungiyar kwallon kafa ta real valladolid har ila yau kungiyar kwallon kafa ta real batis za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta labente da misalin karfe tara da minti sha biyar agogon najeriya a gobe idan allah ya kai mu kuwa celta vigo za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta espanyol da misalin karfe biyar da kwata har ila yau villarreal suna tare da kungiyar kwallon kafa ta real sociedad da misalin karfe bakwai da kwata kungiyar kwallon kafa ta barcelona ko da su farje gumi ne inda za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta alaves da misalin karfe tara da kwata agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi har ila yau a yayin da a kasar na spain ake ci gaba da saye da sirwa yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kafin rufe wasan kafin rufe sayan yan wasan a karshen watan nan na agusta kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta ce ba za ta amince ta sayar da dan wasanta mai suna Paul Pogba ɗan ƙasar Faransa mai shekaru 25 ba wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona kasantuwan ɗan wasan yana buƙatar canjin shiga zuwa can ƙasar Spain. ita ma kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta ce tana da tabbacin cewa za su iya rike dan wasan tsakiyarsu dan kasar wales mai suna ian ramsden shekaru 27 da haihuwa duk da sha'awar da wasu kungiyoyi irin su barcelona na spain din da lazio da kuma wasu kungiyoyi da ke can kasar sun suke yi kan nuna sha'awarsu akan sayan dan wasan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Romelu Lukaku mai shekaru 25 da haihuwa ya ce zai iya ritaya daga kwallon kafa nan da shekara 2020 bayan an dawo ga wasan cin kofin zakarun ko kuma cin kofin nahiyar turai ita ko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta bayyana bacin ranta ne kan kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan inda ta tuntubi dan wasanta Lukaku luka modric mai shekaru 32 da haihuwa ba tare da ta biyo ta bayan ba tare da ta biyo ta hannunta ba inda suke nuna hakan ta biyo ta bayan gida ne don sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din tana zauratin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai suna Marcos Alonso dan shekaru 27 da haihuwa wadda take yunkurin ganin ta sayi dan wasan kafin a rufe saye da sayarwar yan wasan kwallon kafa ta duniya musamman a can nahiyar a kuma a can kasar ta Spain iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya.